This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25 da kuma 22 sai kuma tashoshin jamhuriyar Nijar a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalo da noma da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau tara ga watan Nuwamba. Hajiya Aisha Alasan macen farko da kotu ta tabbatar wa zama gwamna a Najeriya ta bayyana abin da za ta fara mai da hankali a kai a hawanta mulki. Abu na farko da za mu yi a kan gyara Allah ya taɓa zukatanmu bambance-bambance da fadace-fadace da zafi-zafi da muke ci mu Allah ya sanya ya mana to sai dai jam'iyyar da aka kawar ta ce za ta garzaya kotu bisa dalilan cewa gaskiya eh, alƙalai da suka gudanar da wannan zabe ba su yi adalci ba ma pdp ba mu al'umman ba state Muna kuma da rahoto kan dambarwar siyasa a jamhuriyar Nijar da kuma ziyara da jakadan Amurka kasar kamar ya kai fada gwamnatin kasar. Sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam na Yusuf Aliyu Harande amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. shugaban afghanistan ashraf ghani ya yi allah wadai da fillika wannan wasu farar hula da kungiyar isis ta yi a kudancin kasar inda nan ne ma kwanan nan aka fafata tsakanin wasu bangarorin kungiyar taliban 'yan sandan lardin zubar sun ba da rahoto jiya lahadi cewa mayakan isis sun yi kisan rashin imani ma mutane bakwai ciki har da mata uku a gundumar kake a afghan shugaba gani ya faɗi a wani jawabi yau litini cewa yana mai yin tir da datse kawunan farar hula musamman ma mata da yara yana kuma ganin wannan ɗanyen aikin wata alama ce ta matsuwa da kuma gazawar makiya mutanen afghanistan jami'an afghanistan sun ce mayakan isis sun kama mutanen waɗanda 'yan ƙabilar hazara ne 'yan masabar shi'a sama da wata guda da ya gabata a lardin gazni da ke daura da wurin shugaban ya faɗi a jawabin nasu cewa zai kira taro na musamman kan batun tsaro a yau ɗinnan litini don duba yadda za a farauto tare da ladabtar da waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin ƙungiyar isis wacce ke iko da wurare masu yawa a iraki da siriya sannan a hankali tana ta wanzuwa a afghanistan kuma ta kafa tungaye masu ƙarfi da gundumomi da dama a lardin nangarhan da ke gabas wanda ke iyaka da pakistan rashawa da 'yan burtaniya da dama 'yan yawon bude ido na shirin ficewa daga birnin sharkatawan nan na shemshak el sheikh da ke misira a yau dinnan litinin yayin da masu bincike ke kokarin kammala gano masababin hatsarin jirgin sama nan na ranar 31 ga watan oktoba wanda ya sanadin mutuwar mutane 224 akalla jiragen sama goma sha biyu ne za su tashi da jama'a da yammacin yau litinin daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na sham el sheikh zuwa birnin moscow da sauran filayen jiragen sama daban-daban na birtaniya ofishin jakadancin birtaniya da ke birnin alkahira na kafa-kafa da bayyana al'amarin da jigilar 'yan kasar tana mai kiran abin da komawar 'yan yawon buɗe ido gida bayan kammala ziyara duk da haka dai ma'aikata harkokin wajen na gargaɗin kan yin tafiya zuwa wannan yankin da jirgin sama saboda abin da ta kira kwararan alamomin da ke nuni da cewa wani abin fashewa ne ya sanadin faduwar jirgin rashin nan na kamfanin metrojet wannan hadarin dai ya sa wasu kamfanonin jiragen saman turai takaita ko kuma jirkirta zirga-zirgar jiragen sama zuwa wannan da wurin shakatawa na yawon bude ido da ke kuriya kudu na yankin sinina shugaban amurka barack obama zai karbi bakuncin firaministan isra'ila benjamin netanyahu a yau dinnan litini don tattaunawa yayin da shugaban na isra'ila ke ziyarar washington a karon farko tun bayan da manyan kasashe shida suka sa hannu kan yarjejeniyar nukiliya da iran netanyahu na ɗaya daga cikin masu matukar sukar yarjejeniyar ta watan yuli da cewa ba za ta takaita yunkurin iran na kirkiro makamin nukiliya ba kuma za ta jefa isra'ila cikin hadari ya jaddada wannan damuwar tasa a wani jawabin da ya yi ga majalisar tarayyar amurka mai rinjayen 'yan republican a watan maris a yayin wata ziyarar da bai gana da obama ba fadar white house ta ce batun yarjejeniyar da aka cimma da iran zai zama ɗaya daga cikin batutuwan da obama da netanyahu za su tattauna a kai wannan taron zai kuma samu halarcin mataimakin shugaban ƙasa joe biden sa'o'i kafin ya bar isra'ila netanyahu ya ce tattaunawar za ta fi raja'a kan inganta tsaron isra'ila ya ce tsaron isra'ila abu ne da amurka ke himmatuwa a kai kulla yomin da zammar ganin fifikon isra'ila ya ɗore yayin da al'amura ke sauyawa a gaba ta tsakiya a yanzu isra'ila kan samu tallafin soji na dala biliyan uku kowace shekara kuma jami'ai na cewa netanyahu na neman a ƙara zuwa biliyan hudu zuwa biyar kowace shekara wa'adin alkawarin yanzu zai ƙare a shekara ta da goma sha bakwai to amma jami'an amurka sun ce ba za a iya kammala wata sabuwar yarjejeniyar tsaro a wannan tattaunawar ta obama da netanyahu ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fitacciyar 'yan rajin kare demokuraɗiyya nan ta nyamar on suki ta ce a bayyane yake cewa jam'iyyar ta ce ta yi nasara a zaben majalisar dokokin da aka gudanar jiya lahadi mai cike da tarihi da take jawabi lau litinin a kwatar jam'iyyar ta national league for democracy a yangon matar mai lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel ta gaya wa taron magoya baya masu cike da murna cewa ko da yake riga malam masallaci ne a fara taya 'yan takarar jam'iyyar murna kowannensa na da kusan cikakke sananniyar cewa yadda wannan sakamakon zaben zai kasance. Labaran duniya kenan kuka saurara. rahotanni daga jihar taraban najeriya na nuni da cewa kura ta lafa bayan tashin hankalin da ya biyo bayan soke zaben gwamnan jihar darius ishaku na jam'iyyar pdp wakilinmu ibrahim abdulaziz na ɗauke da ci gaban rahoton a yanzu kora ta lafa bukari babu wani damuwa kuma yanzu jama'an tsaro suna ko ina suna tabbatar da tsaro jama'a da kuma kayan. To kamar rayuka nawa kuka samu kuka tabbatar a sun salwanta? Mutum bakwai ne wanda likita ya tabbatar sun rasu sai kuma mutum goma sha biyar wanda suka samu raunuka. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba kenan DSP Joseph Kwaji ke ma bayyana halin da ake ciki yanzu a garin Okari biyo bayan tashin hankalin da ya faru sakamakon hukuncin kotun da ta soke kujerar gwamnan jihar Dare Disan Isiyaku yankin na Okari ya ma sha fama da tashe-tashen hankula batun da kowa suke ganin fa dole ne gwamnati ta dau mataki jihar taraba jiha ce da ke da yawan kabilu mabiya addinai daban-daban da sautari karamin abu ka rikide ya kwama faɗin kabilanci ko na addini batun da ko sanata aisha jumai alhassan wanda ta samu nasara a kotun zaben ke fa cewa ne dole a kai zuciya nesa ya ce don duka gwamnonin ne don ni kadai ba zan iya yi ba tare da ku sannan da taimakon Allah abu na farko da za mu yi a kan gyara mu roƙi Allah ya taɓa mu bambance-bambance da faɗace-faɗace da zafi-zafi da muke ji muke ji a mu Allah ya sanya ya mana kawo yanzu ma dai tuni gwamnan jihar aktedare disan isa ya garzaya kotun ɗaukaka kara to ko mai masana shari'a ke cewa ne barista idris abdullahi jalo kusa ne a kungiyar lauyan jihar taraba da fadar sun ce a ita immediately they hand shi gwamnan da yake kai ɗaukaka kara ba dama bisa tsari yana da daman ɗaukaka kara yana da kwana ashirin da ɗaya daga nan da aka yanke hukunci zuwa kotun ɗaukaka kara nan kuma bayan nan ma shari'ar gwamna dama yana tafiya har ga daga kotun ɗaukaka kara so doka nuna zai ɗaukaka kara ah, kan kwana 21 sannan ya dauka kara ɗin doka ta ba shi dama ya zauna a matsayin shi na gwamna kafin nan a ji dauka karansa a kotun dauka kara. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. a cikin hirarsu da wakilin masanusa adamu sakataren gwamnatin jihar taraban anthony jelason ya bayyana dalilansu na ɗaukaka ƙara mun ji sai mana daɗi ba gaskiya eh, alƙalai da suka gudanar da wannan zaɓe ba su yi adalci ba ma a pdp ba ma mu al'umman taraba state domin abinda hukuncin da suka yanka hukunci ne wanda ake fada eh, election wato hukunci ne wanda aka yi aka ɗauka ta bisa ga eh, abubuwan da ya faru kafin an yi zaɓe to ba ita ce shirya da ya kamata su yanka ana so a fada shari'a ne da zaɓe sun ci fana zaɓe a wannan wuri ba sun sa a yi sashi zaɓe a wannan yuni yuni yuni an a don karɓar hukuma ta don an sashi zaɓe gaba ɗaya a wannan wuraren mata yuni yuni yuni muka APC ta samu galaba ba su da makama sai da suka karya sun ce wai shi gado zai tantance ba shi ne kare ba ai na ga abubuwan da aka yi a waɗansu jihohi kamar Bello kamar waɗansu jihohi na South da waɗanda 'yan takarar din ba haka ba amma ba abin da ya faru dole namu zai zama haka wata jam'iyya ba da dama ta faɗa ma wannan dole kuka sa wanda mutum dole kuka sa wanda mutum ba ni ina nan mazaune a Jalingo anan na sa abin da ya faru a APC amma ba za mu faɗa ba abin da ya faru a APC Dr. da Tumba da waɗansu mutane sun kai kara sun ce ba su yarda da zaben aka yi ma ita Aisha ba za mu faɗa haka ne ba za mu faɗa ba mu ba romu ba don mu ba a APC muke ba mu muna gudanar da namu a PDP idan yau yan takara suna na talatin sanar PDP ta ce a ah, mu muna ganin wannan mutum da zai kawo mana jama'a shi ne yake karbuwa bisa ga abin jama'a ya kamata za mu za mu dunguma sannan kuma mu yarda da abin da jam'iyya ta faɗa ba wai wata wata jam'iyya ne za ta soma mana baki ta wannan bai kaza ba wannan bai kaza Na ruwan su da jam'iyyar mu wannan abu abin da shirya da ita kotu ta yi nan ba daidai ba har ga Allah ba daidai ba kuma su suke kawo mana faɗan nan a jiha namu kuma idan Allah ya ko an sake zaben na ɗari ba gudun wani mu ɗaukaka kara ba za mu ɗaukaka kara ko zabe an sake sau likiti za zama shi so ɗari a taraba eh, sai ta ba taraba ba ni ina son in faɗa ma al'umma cewa ko sau ɗari muka sake zabe a nan za mu ci so ɗari don mu da muke da rinjaye mu muke da majority mu muke da yawa mutane mu kuma muke da mutanen da za su yi mana a bayan mu a PDP a taraba. to ranka ne kana nufin cewa wannan kotu ba ta da hurumi da waiwayi abubuwan da suka wakana ma gaba ɗaya kafin zaben kenan. to ai ai ba da mana ba da abin da ta nace ba da shi ba da shi don ai ba sa ta duka mata ba ai ai wannan primary na shi na faɗa pre-election ai ba ce mata ta duba pre-election ba ko da ta duba pre-election ba bari mu tambaya ai gari zina da takarda kuma eh, wakilai daga aina sun zo nan sun du sun duba yadda aka yi zabe sun ce ba yi zabe a waɗannan wurare ba an sace an ce ba yi kaza ba an sace an ce ba yi kaza ba an sace wannan hujja kuma za su bayar cewa wannan ba shi ne dan takara mu ba kan abin da ya gudana kafin zabe ai ayyuka ne na jam'iyya. da ake. Dalalo ya daga harkokin siyasa kuma sai tsaro inda aka ƙara ɗaukar matakan tsaro a tashar jirgin sama ta birnin iko bayan kama ɗaya daga cikin mutanen nan ɗari da rundunar tsaron najeriya ke neman ruwa a jallo da ake kyautata zaton suna cikin 'yan ƙungiyar boko haram shugaban hukumar injiniya sale dunuma ya bayyana wa wakilin mu baban gida jibrin cewa matakan da aka ɗauka sun hada da ƙara jami'an tsaron sirri na cikin gida da kuma 'yan sandan ciki da sojoji Tsaro kullum abu ne wanda kullum ana kan inganta shi, ya dangana ga yanayin da muka waye gari muka samu kanmu a ciki. Idan aka ga ah, sha'anin tsaro dole ne a inganta shi sai mu san ta inda za a inganta shi. Akwai wani abu da muke kira Security Committee wato committee ne na 'yan eh, tsaron gida wanda a fan ita kaɗai bane a ciki. Akwai 'yan sanda, akwai sojoji, akwai police. akwai 'yan sandan ciki akwai eh, mutanen fan da dai sauransu a cikin kwamiti din nan saboda haka duk yadda suka ga yanayin airport din na abuja daban na lagos daban suka ga yanayi ya canza na tsaro sai su fito da wani tsari da zai tunkari wannan yanayi so kullum a haka muke shi yasa kake ganin eh, kai akai wani lokaci ana sai a kama wannan ana ana ta kame kullum ana kuma kai su wajen hukumar da ya kamata don su fuskanci eh, shari'a sai da kuma a bangaren su kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu sun bayyana cewa ɗaukar matakan tsaro alhaki ne da ya rataya a kan hukumar kula da filayen jiragen sama da sauran kafofin tsaro amma ba kamfanonin masu zaman kansu ba kamar da kaftin ado sanusi na kamfanin arik airline ya shaida mani hakin duba fasinjoji baya kan shi kamfanin yana kan kamfanin eh, airport wato ita tashar jirgin sama a hira da na yi da wani jami'in tsaro a filin jirgin saman na lagos ya shaida mini cewa tuni jami'an tsaro a najeriya suka kara karfafa daukan matakai na tsaro musamman ma dai ganin yadda ake alakanta faɗuwan wani jirgin saman ƙasar rasha a ƙasar egypt da kungiyar nan ta isil wanda kuma take da rassa a sassa daban-daban na duniya ci kuwa har da najeriya kamar da kungiyar boko haram suka yi ikirarin cewa suna da alaka da kungiyar ta isil jami'an tsaron da ya ce tuni suka baza kwaminsu domin dakile duk wani yunkuri na barazanar tsaro ga 'yan najeriya da ke amfani da filayen jiragen sama da ma sauran kafofin zirga-zirga a ciki da wajen kasar baban ya jibrin murai amurka daga lagos a nigeria har yanzu kan harkokin tsaro jakadan amurka a kasar kamaru emmanuel steven rosa ya kai ziyara fada gwamnatin kasar domin tabbatarwa shugaban kasar niyyar gwamnatin amurka na ganin bayan ƙungiyar boko haram ga wakilin garba awal da ci gaban rahoton we talked about peace, prosperity, and stability. mun dace kan matakan tsaro zaman lafiya da ci gaban ƙasar ta jamhuriyar kamaru na shaidawa shugaban ƙasar ta kamaru matsalar boko haram zai zama tarihi nan gaba kaɗan kuma ƙasar kamaru da ƙasar amurka za su ƙara haɓaka danƙon zumuncin da ke tsakanin su musamman ma wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar ta jamhuriyar kamaru da dawo da dagwamin zaman lafiya a ƙasar ta jamhuriyar kamaru michael steven rosa ya ci gaba da cewa uh, na gamsu uh, da matsugunin da aka bawa dakarun tsaronmu a garin garwa domin kaiwa 'yan ta'addan nan na boko haram hari akan iyakokin kasashe makwabta na jamhuriyar ƙasa ta kamaru kan wannan ne na yi wa jakadin tambaya ko wannan zai sa shugaban ƙasan amurka barack obama ya kawo ziyara a ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai ya ce Eh uh, a matsayina na jakadan kasar Amurka wanda ke kasar jamhuriyar Kamaru ina iya kokari na na ganin cewa hakan ya wanzu yanzu dai dakarun kasan Amurka guda ɗari uku sun kammala isowa kasar ta jamhuriyar Kamaru har ma sun fara aiki akan iyakokin kasashen da suke makwabta da kasar ta jamhuriyar Kamaru kan haka ne na yi hira da wani ɗan jarida Shu'aibu Gambo akan wannan ziyarar da jakadan kasan Amurka ya kai wa shugaba Paul Wannan ziyara da jakadan amurka ya kai wa wato shugaba biya abu ne mai muhimmanci saboda zai ƙara danƙon zumunci tsakanin asar kamaru da kuma asar amurka ai sojoji 300 da amurka ta turo wa kamaru domin taimakawa wajen yakan boko haram ya yi kyau dama mun fi so wato kasar amurka ta taimaka mana fiye da sauran kasashe saboda idan kasar amurka ta ce za ta dafa maka wato za samu biyan bukata mahamma awal garba muryan amurka daga kasar kamaru na na sauya da daɗi To bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda jam'iyyar ODR tabbat ta sanar da raba gari da jam'iyyar PADS tarayya. Wakilinmu Sule Mummuni Bama na dauke da karin bayani. Le régime a été incapable, faute de vision d'améliorer qualitativement le destin des Nigériens kalaman shugaban jam'iyyar idr e tabbat kenan amadu bubakar sise yana sukar lamirin gwamnati mai ci a jamhuriyar niger lokacin da yake gabatarwa magoya bayansa da wakilan jam'iyyun adawar da aka gayyato takanas tsarin ayyukan ci gaban da yake sa ran yi wa talakawa idan aka zaɓe shi a zaben watan fabrairun shekarar 2016 tsohon ministan fasalin ƙasar ta nijar da ke ɗasawa sosai da shugaba isu muhammadu a tsawon shekaru hudu da rabin da aka shafe ana damun mulki da shi ya bayyana cewa gwamnatin mai ci ta gaza a dukkan fannonin da talaka ke jiran ya ga sauyi saboda haka ya ce zai baiwa matasa kulawa fiye da wacce aka basu a tsawon shekaru 25 na mulkin demokuraɗiyya. tuni wannan furici ya soma samun karbuwa daga wajen shugabannin matasan jam'iyyar ta idr e tabbat irin su hajiya rabi arzika da ke cewa abun da yake sama ina goyon bayan sise shine abun da aniyar shi bisa ga warinmu da wa'anda a mu da wa'anda a cewa da matasa tun yau ya imani da in matasa ba a kama musu bisa lakkol ma ta zama ta gaskiya ya zamanto karatun da aka yi bisa musawan kirki ne ke karanta suwa kuma diplom inda gaskiya ne kuma su da kansu yaran kuma su dauki kishin kasar su abu biyu ne ni gare ni ma yau ya kamata dan takara ya rike education da santé mun yi communique mun ce mun yi kare mu da kanmu rassemblement des républicains shi rassemblement des républicains ya kira duka parti politique mu karin guwa wanga iko mu hana shi komowa kuma wanga iko ba zai komowa ba ba za mu yarda ba. Sakataren watsa labaran jam'iyyar PNDS tarayya madigar kawancen jam'iyyu masu mulki Iro Sani cewa ya yi. Yau wane ne ke ta yana sanyo hannu a cikin yarjejeniya wadda ƙasar mu ke yi da kasashen waje. Shi ne kenan shi ne ke neman ya yi da take bisa dukiyar da yake gani tana wucewa bisa takardun da yake sa hannu muhammadu isu ya kiya saboda haka tunda dama da bakayya da yake bin mrn ya gaba haka bane ya kuma janye wannan takun saka da aka fara fuskanta tsakanin jam'iyyun kawancen mrn masu rike da madahun ikon niger ta bayyana ne a daidai lokacin da tsohon mataimakin daraktan fadar shugaban kasa colonel ibrahim yakuba mai murabus ya kaddamar da ayyukan sabuwar jam'iyyarsa ta mpn kishin kasa a ƙarshen mako sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to kada dai ku sha'afa kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington na cewa karfe goma da minti 20 na asuba ga yusuf aliyu harande da shirin na gaba ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarda ba an lura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi shi ɗare ɗan, to shi mara masu mu assalamu alaikum muna masu farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau a wannan makon kuma za mu kammala tattaunawar mu da baƙon shirin namu tsohon kakakin majalisar dokokin jihar kaduna wato alhaji aminu Abdulfata. wanda ya sharhi da dama dangane da irin alfanu da suka hango a cikin shirin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. To masarar a yau ma na ci gaba da tambayar bakon namu ne. Ke morewa kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam to shi mara ilimin fako hangawa. To menene kiran ka ga su al'ummar da suke karkara waɗanda ba su da sha'awa na su bar 'ya'yansu su fita su nemi ilimin nan na zamani? gaskiya dai su za su iya gani dai shugabancin nan dai na hannun wanda suke da ilimin zamani su za a waye gari su ba su sha'awa mutanen ƙauye a ce shugabancin ne zo kansu kaga wajibi su ba su ba hanyar fa da za ka raya mutum sai ka ilimantar da shi so ba ya yiwuwa yanzu sun ga yadda al'amura suke yanzu yadda abubuwa suka juye wajibi ne su miƙe kowa ya miƙe ya yi bakin kokarinsa a rayuwa ya tabbatar da ya ilmantar da ɗan da ya haifa ko yadda ya haifa duk inda ka ilmantar da su ilimi wannan na zamani da ilimi na addini to ka fa gama ka gama ban musu gado ka gama ban musu komai da ake bukata na rayuwa to ka ga wajibi ne wannan gwamnatoci namu da muka samu yanzu tunda gwamnatoci ne suka kirarin canji to su tabbatar da kamar wannan shi da shi gwamnan sokoto ke so yayi su tabbatar da su ma duka ya gama arewa akalla arewa tun da kaga daman kudu ba su da wannan matsalar na ilimi kullum gogoriyo suke gaskiya sun samu ilimin nan na zamani da mu aka bari ba to wajibin mu wa? da shi ne za a iya talauci da shi ne za a iya kau da duk wannan fitintunu da muke ciki. To a matsayinka na uba so menene kiran ka su kuma ga malamai waɗanda suke ana danka musu haƙƙi ko kuma amana 'ya'yan nan a hannunsu. To gaskiya wajibi abubuwa su canza kamar yadda yanzu muka samu shugabannin da suke so su sadaukar da rayuwar sadaukar da lokacinsu da komai nasu ba dan su samu abin duniya ko su tara jama'a su ba to ya kamata duka mu mike yanzu wannan aikin da suke mu ma aikin mu suke mu ma wajibi mu ba tamu gudunmuwar wajibi mu bi mu ba tamu gudunmuwar kaga shine zan karo mana magana ban ji daɗi ba wannan rikici da ake jami'o'in nan wannan federal college of education da aka so a mai da su jami'o'i tunda kaga an ka kula hanya ce da za a iya training malamai dan yanzu ko malaman jami'a da yawa kaga ba tirenin gari su na su ba ko da an ce ka ci tuwon yanzu misali a digirin ka na jami'a ka shiga a miƙa ka a ce ka shiga karantarwa ba tirenin na karantarwa to kaga wajibi a samar da irin wa'annan jami'o'in da musamman kawai su fitar da malaman da za su karantar da kamar yadda ake yi na NCA din a karantar da wato 'yan nasiri a samu na firamare a samu na sakandare a samu da manyan makarantu a samu da jami'o'i to kaga in ba irin wannan jami'o'in da musamman za a je a yi training malaman za su yi kaga tun da shi karatu yana da matsala dan kwana an fitar da wata kididdiga ba wata jami'a a Najeriya ta shigo cikin dubu ne manyan jami'o'i da suka samu yabo a duniya to kaga ba mun ɗauko wani hanyar gyaran ba ya za a gyara to kaga dole wajibi sai an ɗauko training na su kansu malaman tun daga ƙasa har jami'a to da yawa kuma kaga malaman da suke karantawa a jami'a mafi yawancinsu ba tirenin gare su na karantarwa ba. Duk wanda ba ilimi yau zamanin ga bayan da na gani ba shi ya gane ne ya ta same shi. Ba mu yi firamare ba, amma mun yaƙi jahilci mun gana mun ji daɗi. mu da shi ban wasu 'yan abubuwa ga su muna gagganewa haraka ta zamani in ta samu an ka ce sa hannunka gaba mai tandu an ka ba mu biro kuma an ka ba mu tefa gazato muna gwaggogawa Masu sauraro ƙarshen mu da bakon namu kenan. Idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, shirin namu zai mai da hankali ne wajen gano ire-iren tallafi da jin daɗi da ake bama malamai daga gwamnatoci a matakai daban-daban. A 'yan kwanakin baya ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bikin ranar malamai ta duniya. Don haka za mu so mu ji ta bakin malamai wai shin suna samun duk irin tallafi da ya kamata a ce malami ya samu don gudanar da aikinsu yadda ya kamata sai ku biyo mu a sati mai zuwa yanzu kuma muna ƙara mika mu ta musamman ga babban bakon namu alhaji aminu abdulfata tsohon kakakin majalisar dokokin jihar kaduna da ya wakilci iyaye da ɗaukacin al'umman najeriya wajen bayyana da tasa fahimtar dangane da sababbin tsare-tsare na shugaban ƙasa. sai kuma godiya ta musamman ga abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don To a gaida Yusuf sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email To sakonmu na farko ya fito ne daga Shamsu Habibu Azare wanda ya ce fata na gari Lamiri. Allah ya sa taron zaman lafiya da za a yi a birnin Dakar na ƙasar Senegal ya zama sanadiyar lalubo hanyoyin da za a bi don magance matsalar tsaro a nahiyar mu ta Afirka baki ɗaya amin. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindu wanda ya ce muna taya 'yan kungiyar ƙwallon kafa Golden Eaglet na kasa da shekara goma sha bakwai murnar cin kofin duniya. Ina kira zuwa ga al'ummar jihar Taraba, Musulmi da Krista da ma 'yan jam'iyyar PDP da APC da cewa ya kamata ku yi wa kanku kyamun laini. ku zauna lafiya da junanku saboda abin da zaman lafiya bai baku ba to shin tashin hankali ba zai baku shi ba sako daga abubakar lawal gidan dan mai jargaba sai kuma sakon abdullahi muhammad mai yama wanda ya ce komai ya yi zafi maganin sa allah al'ummar afirka mai haƙuri da waɗannan tashe-tashen hankula domin wata rana sai labari sai kuma sakon haɗin gwiwa daga yahuza sahabi dan da kamba da salihu isa fana wanda suka ce haba al'ummar wakari na jihar taraba don allah ku zauna lafiya ku bari a ƙar junanku akan rikicin siyasa sai kuma sakon muhammadu mai kayan miya oji kwatas gombe wanda ya ce muna kira ga gwamnatin jamhuriyar nijar da ta daina amfani da jami'an tsaron kasar ta wajen musgunawa jam'iyyun adawa kasar domin lalle hakan bai dace ba da ƙarshe sai sakon shamsu habibu azare wanda ya ce 'yan majalisar wakilan najeriya ya kamata ku daina cece ku ce akan mukamai kamata ya kuma da hankali wajen gabatar da ƙudurorin da za su ciyar da kasar ku gaba to kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugaban afghanistan ashraf ghani ya yi allah wadai da fili kawunan wasu farar hula da kungiyar isis ta yi a kudancin kasar rashawa da 'yan burtaniya da dama 'yan yawon bude ido na shirin ficewa daga birnin shakatawar nan na sham el sheikh da ke misra a yau ɗan da litini sannan shugaban amurka barack obama zai karbi bakuncin firaministan isra'ila benjamin netanyahu a yau ɗan da litini don tattaunawa 'yan takarar zaben shugaban ƙasar uganda wanda za a gudanar a watan fabrairu sun fara takarar zaɓe a yau ɗin da litini a hukumance a yayin da kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ke kiran gwamnati da ta tabbatar cewa an yi adalci ma kowane ɗan takara to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma zuwa an jima ku ji mu da wani sabon shirin yanzu da ni da ibrahim ka almasi garba za mu yi fice daga ɗakin watsa shirye-shiryen mu ba halima da jamila fili domin gabatar da shirin matasa yau da gobe ah, halima da jamila bismillah